2014 miladiya a wannan masallacin wanda aka wa lakabi da masallacin abu da tabnal jarrah a wannan unguwa ta arkilla sokoto inda muke gabatar da karatun littafin Muna al al'ibana an usulid diyana na shehu malami imamul mutakallimin abul hasani al'ash'ari rahimahullahu ta'ala inda yake kokarin ya bayyana da aƙidarsa ta aqida ahlus sunnati wal jama'a bayan ya yi fatali da aƙida a shari'a bayan ya yi fatali da aƙida mu'tazila to gashi kuma ya gano gaskiya yana raddi a kansu idan ba a manta karatun ba muna kan gaba ta gabe da ganin ubangiji madaukakin sarki shin ana ganin Allah ran alkiyama lalle ahli sunna as-salafu gaba ɗaya kafa kulan su sun yi ijma'i cewa ana ganin Allah madaukakin sarki ran alkiyama kamar da sun yi ittifaki cewa Wayan ha ganin Allah su ne muminai na kwarai ba kowa ba saboda da su da sun ka tabbatar da haka amma dukkanin ahalul bid'i musamman al-mu'tazila da al jahmiya da masu kama da irin ra'ayinsu a wurare da dama sun tafi kan cewa ba a ganin Allah duniya da lahira wannan ba wani abu ne ba kamar za mu gani a cikin wanda malam zai faɗi nauyin sun kaji su ce babu Allah sun ji nauyin su ce babu Allah sai suka raba da cewa ba a ganin sa wanda aqidar za ta kai cewa babu Allah to malam ya cika ba ya ci gaba da bada hujjoji da martani da raddi ɗaya bayan ɗaya a inda muka rike raddi guda bakwai yau za mu tashi raddi na takwas game da duk wasu shubha da suka tsakanin tsakaninta ko wasu 'yan ƙananan dalilai da suka riƙewa to malam zai magana kan dalili na cewa na ganin Allah dalili na takwas dalilun akhar بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله دليل آخر ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار ما روته الجماعات من الجهات المختلفات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته والرؤية إذا أطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيال لم يكن معناها إلا إلا العيال وروية الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طرق مختلفة عدة رواتها أكثر من عدة خبر الرجل ومن عدة من روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وصية لوالد ومن عدة ومن عدة رواية المسح على الخفين ومن عدة رواة قول رسول الله نعم ومن عدة رواة قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وإذا على عمتها و ولا على خالتها وإذا كان الرجم وما ذكرناه سننا عند المعتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلته ونقلتها يرويها خلف عن سلف وحديث أن أراه mala a wannan gabat yana kawo hujja da dalili da kuma dalili a hadisin da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya kawo shubha ta hadisin da suka dan rikewa su kawa dalili da shi na cewa ba a ganin Allah madawakin sarki yace dalilun akhar ga wani dalili kuma wa mimma yadullu ala ru'yati Allah azza wa jalla bil absari daga cikin abin da ya kanuni akan ana ganin Allah madaukakin sarki da idanu kuru-kuru ma rawatul jama'at abin da jama'o'i da yawa min al jihatil mukhtalifa daga ji bangaraye daban-daban ta bangaren sahabbai ga su Bridget masu roto ga sahabbai tabi'ina ga su Bridget masu roto ga tabi'ina wato tabi'ut tabi'ina ga su Bridget sauran mazahibu kowa ya ruwaito malaman hadisi sun ruwaito masu sihahu sun ruwaito masu masani da sunanu da ajaza'u da sun ruwaito min aljihatil mukhtalifa an rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah annahu qal annabi ya ce tarawna rabbakum za ku ga ubangijinku kama tarawna alqamara lailatal badri la tudarruna fi ru'yatihi kamar yadda za ku ga kamar yadda kuke ganin wata daren sha hudu ta rauna rabakun za ku ga ubangijin ku kamata raunar kamara lailatal badri kamar yadda za ku ga wata daren da ya cika goma sha hudu ne lailatul badri za runa. alhali ba ku ture-ture ba ku gomotsu fi ru'uyati wajen ganin shi Allah madawakin sarki muka diba a cikin hadisin sosai manzo sallallahu alaihi ya kamanta ganin su da zasu wa Allah da kamanta ganin su da suke wa wata ko tashbihul ru'yati bir ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i an kamanta ganin wanda zasu wa ubangiji da ganin wanda zasu wa me wata ta hanyar mi ta hanyar kowa zai gane karara babu jami'in gani babu kakare min kowa zai gane cikon idanunai ba ana son a siffanta wata da Allah a fahimta ba a tashbihul qamari bil rabbi ba a tashbihu ru'yatikum rabbakum bi ru'yatikum al qamara an fahimci wannan to da ido kuru-kuru yanzu muka ganin wata ko da idon zuciya da idon da ida da ganin ido da ganin ido muka ganin wata ko da ganin zuciya da ganin ido ko shi yasa malam yace war ru'yatu ita gani idza utliqat idan an ka faɗe ta kawai aka ce gani ba a ce ganin wani abu ba na kenan itlaqan aka sake ta saki ba kayyade ta cewa ganin wani abu ba sannan wa musfilat an ka misilta ta bi ru'yatil iyan da ganin idanu tunda cewa za ku ga ubangijinku kamar yadda kamar yadda kuke ganin wata to ko an san ana ganin wata ne da ganin idanu ko ba da ganin zuciya ba ce a lokacin da duk an ka kamanta gani da ganin ido to lam yakun ma'anaha illa ru'yatul iyan to ma'anar ta ba komai da sai ganin ido inda wata da ganin zuciya ha ganin wata da sai a ce a da da sai su yi kayan sai ce to ai ganin da manzon sallallahu alaihi wasallam kamihi ba ganin ido ba ganin zuciya ya kamihi ko sai ce a a a yayin da aka kamanta gani da ganin ido aka ce za ku ga kaza kamar da ku ganin kaza to kazan can da aka kamanta da shi da ido aka gani ne kenan me kenan an kamanta ganin wanga da wancan duk gani ido na kenan wannan kenan na cewa mi na cewa mun sallah ya ce tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudarruna fi ru'yatihi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da kuma wurare da dama da Imam Muslim ya rawaito shi da Imam Ahmad sun rawaito shi da Imam Tirmidhi an rawaito shi kamar zamu ambata gaba kadan yace wa ru'yat an ruyatu an ruwaito cewa ana ganin Allah an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah min turuqin mukhtalifa hanyoyi daban-daban iddatu ruwatiha adadin waɗanda suka ruwaito ganin na cewa za a wa Allah akasaru min iddati khabarin rajani, sun fi yawa daga adadin waɗanda suka ruwaito na cewa idan mutum ya yi zina yana muhusini za a dehe shi an fahimta an ruwaito hadisai na rajamu na cewa idan mutum ya yi zina yana muhusini a ji shi ko to hadisan ganin Allah sun yi hadisan rajamu yawa an gane wannan wa min iddati man rawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la wasiyata li warithin hadisan ganin cewa Allah sarki sun fi yawa ruwatu din sun yi da da hadisan da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la wasiyata li warithin babu mi ba a ba wanda ka gadon ka wasiya babu wasiya ga wanda zai gado a nassin aya shi ya taho da cewa duk abin da mutum ya mutu to da da uwaye ne da yaya ne da mi da mi da mi da mi da mi na cewa yayi wasiya iyaye ga uwaye ga sauransu ga sauransu a takaice farko al'amari idan mutum zai mutu yana iya wasiya ga uba ne ko ya wasiya ga ɗane cikin dukiya ta yi kamu a raba gado a kasa ta kashe biyu a ba uba ne sauran kuma a raba kuma a koma raba da uban ko kuma a ba ɗane kuma sauran abin ya rage kuma a koma rabawa da ɗan kila an fahimta sai hadisi ya tabbata man salaf ya ce la wasiyata li warithin babu wasiya ga wanda ka gado duk wanda ka san zai gade ka to dama Allah ya raba gado ya bashi nashi haƙƙi ba damar ka ce ai sauri ai rigangan da Allah a ɗibi wani abu a koma bashi kuma ya koma cewa ya gado duk wanda ka gado ba a cewa a yanka mai wani abu hadisan da sun kato kan wannan hukuncin saboda yawan su an doke su an yi aiki da su an ingantar da su Ha ana cewa ga wanda ka cewa sunna tana shahi aya har suna cewa su sun ka shahi aya da ka cewa ayi wasiya kila an fahimta ehin to sun hadisan da sun kato kan lafiyar suna da yawa ko sun yawan su an ka rika su ko to hadisan ganin Allah sun yi hadisan la wasiyata da warithin yawa an fahimci wannan ba nan ba wa min iddati ruwatil mati hadisan ganin Allah ranar alkiyama sun fi yawa fiye da adadin ruwatil mati waɗanda sun karwaito ana shafa al khuffai akan khuffi biyu gahi shafa akan kufi biyu gaba da ittifaki na na dukkan salaf gaba daya ittifaki na da duk ahlus sunna gaba daya kai ittifaki na hatta da yan bid'a sun ce ana shafa yan banda shi'a ana shafa mi ana shafa ga kufi ko kai shi'a saboda ganin kuru-kuru a hadisul masi sun tabbata sun kace ba a shafa ma ga kufi ga kafa sulan alunta kararanta zinjar dinta za a shafa dun yadda da ni kasaratu marra wal masha kila fahimta ashe kenan duk waɗannan sannan wa min iddati ruwati qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisan ganin ganin Allah ranar kiyama sun fi yawa he da adadin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi za mu haɗi wani hadisi la mar'atu ala ammatiha ba auren mace a hada da gwaggwata kana aure da mace kana aure da mace to baka baka auro ko iya kaninta kila fahimta wala ala khalatiha ba auren mace a hada ta da kauna uwarta ko ya uwarta hadisin nan yana da ruwatu da yawa yana da adadi da sun karoito shi don ingancin adadin da kuma yawan su kowa dauki hukunci ko to hadisan ganin Allah madaukakin sarki sun fi waɗannan hadisai yawa sun fi hadisan rajamu yawa sun fi hadisan lawa su yace da warisin yawa sun fi hadisan masu alal khufai na yawa sun fi hadisan la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha sai ya ce wa idza kana radamu idan har yanzu in mutum rusi na yi zina a jefe shi idan jifat wa ma zakarnahu da abinda mun ka ambata nami na babu wasiya ne warisin na ana shafa kan kufi na ba auren mace a hada ta da gwaggwata ko innata in dai ya zan waɗannan sunanan sunnoni na da aka biya hukunce hukunce na da aka biya inda mu'tazila mutazila abutalla sun riko da su ba haka ba to kanatin ru'ya aula to cewa ana ganin Allah ya fi cincinta an ta kuna sunnatan su kasance sunna ta riko su zan ahalin sunna kawai ga ru'ya in dai haudancin sun yarda kuma din sun yarda ya kamata sai da ganin ru'ya saboda mi likathrati ruwatiha saboda yawan masu raitowa wa naqalatiha da kuma yawan masu ciratota yarwiha khalfun an salafin waɗanda na baya suna ruwaituwa da na gabansu halfun an salafin ko ba haka ba a nan ibn qayyim al-jawziya ya da ambata mana kaɗan daga cikin sahabbai waɗanda suka ruwaito ana ganin Allah madaukakin sarki karkashin wannan hadisi a gurguje bari mu ambata su sai mu ji anan ya kawo wajen sahabi waɗanda sun ruwaito ba su da sun kaji ba amma dai an samu hadisai ta bangaren su wajen sahabi 27 to ana ganin Allah madaukakin sarki da ya kawo ayoyi sai da ya kawo aya shi ma na an fato dalili dalili guda bakwai na ayoyi duk gaba ɗaya aya guda ta isa ta tabbatar da akida ko to sai da ya kawo aya bakwai jere jere na cewa ana ganin Allah madaukakin sarki bayan ayoyin sai ce to wa ammal ahadithu amman su ku hadisai anin nabi sallallahu alaihi wasallam suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sa maganda wasu an ka samu ga sahabban manzo Allah addalatu ala ru'yati masu nuni cewa ana ganin Allah madaukakin sarki na alƙiyama fa mutawatiratun mutawatira na an san ai tawatur mutawatira hadisu mutawatira ba su ma bukatar sanadi saboda yawa kowa ya ji ai an ka ce ma yau lahadi baka bukatar sai an rance dun yau lahadin kuma ka gane ta kurukuru ko ba haka ba rawaha anhu ga sun karwaito rawaha anhu abubakar as-siddiq ko number one number one cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Abubakar As-Siddiq mu ce daya wa Abu Huraira biyu wa Abu Sa'id Al-Khudri uku wa Jarir ibn Abdullah Al-Badali hudu wa Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi biyar wa Abdullah ibn Mas'ud Al-Hulali shidda Abdullah ibn Mas'ud wanda muka sani wa Ali ibn Abi Talib bakwai wa Abu Musa Al-Ash'ari takwas wa Adi ibn Hatim tara wa anas ibn malik al-ansari anas malik wanda mun ka sani goma wa buraida ibn al-husayb al-aslami sha daya wa abu razin al-uqayli sha biyu wa jabir ibn abdullah wa abu umama al-bahili wa zaid ibn thabit wa ammar ibn yasir wa aisha ummu al-mu'minin radiyallahu anha wa abdullah ibn umara wa umara ibn rubayya rubiyya wa Salman farisi wa Hudhayfa ibn al-Yamani wa Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Amr ibn al wa Ubay ibn Ka'ab wa Ka'ab ibn Ujra wa Ajara wa Fudalah ibn Ubayd wa ashabin nabi sallallahu da wanda daga cikin sa an kace daga wani mutum daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam duk aqidar da ka kai ko wace iri ta ko shi'a ko mu'tazila dole akwai wanda ka yarda su cikin wannan in dai dan shi'a hakki ali akwai ali ibn abi talib ina jin ai sun yarda da shi akwai salman al farisi ina jin sun yarda da shi shi da za su yarda da abdullahi ibn abbas ko da yake suna harara tai ko ba haka ba akwai su duk waɗannan in ya kamata su jiya in ba su yarda da hadisin aisha ko da hadisin abubakar siddiqu da hadisin abu hurairah to akwai da sun kai da su dan mi ba su yarda da ana ganin Allah ba kila mun fahimci wannan ko hadisin da malam shi mai ya kawo mana shi malam abul hasan al-ash'ari na cewa innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara al badari la tudarruna an ru'yati fi ru'yatihi dun <clears throat> dun ya kara tabbacin shi wannan lafazi musan cewa ingantacce na ta layin jariru ibn abdullah al-bajali ya rufe in kuka diba cikin wanda mun ka jero jariru ibn abdullah al-bajali shi annan ba ta hudu da mun ka jero to sai da malam ya koma ɗauko hadisan su kowane ya koma kawa kowane kowane kan hadisan abdul Jariru na Abdullahi al ya ce waɗanda suka roto daga Jariru Abdullahi abdullah akwai hadisi na farko isma'il ibn abi khalid shi ya ruwaito hadisin daga qais na abi Hazimin daga abdullah koko daga Jariru ibn Abdullahi al-bajali akwai sosai isma'il ibn abi Khalidin ya karbo daga qais na abi Hazimin shi ko ya karbo daga Jajiru ibn abdullah Eh, jariru ibn abdullahi jariru ba jajiru ba jariru ibn abdullahi al wanda suka kamantawa da wajen kyau an kace kamar yusuf alaihi salamu ko jariru ibn abdullahi al-bajali yace wata rana kunna julusan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa nazara ila al laylata arba'a asharata fa qala innakum satarawna rabbakum iyanan kama rauna haza ya nuna watan la tudammuna fi ya ce wata rana muna zane in Sharif ibn Abdullahi muna zaune da manzo sallallahu alaihi sai manzo Allah daga idanu ne yaddi bi sama Wani dare ake ciki ce daren goma sha hudu nan kararai hito ce lailata arba'a asharata daren goma sha hudu annabi na duba wata fa sai annabi yace muna innakum satarawna rabbakum hakika ku za ku ga ubangijin ku iyanan kuru kuru karara kama tarawna hada kama yadda kuka ganin wannan yashi ya nune wata la tudammuna fi ru'yati haka ruwaya nan take ba ku gomotsu shi ko da muka karanta cikin shi al-ibana la tudarruna da ra'un ba ku cutuwa cutuwa ina jin an gane wani bai take ka ko wani ya kwabe ma ya kwabe ma hulla ko wani abu shi ko la tudammuna ba ku matsuwa ku yi gomotsu wuri guda duk dai guda ta ko ba haka ba fi ru'yatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu jariru haka jariru shi ka ba wa labari shi ka ba qais ibn abi hazim labari qais ibn abi hazim shi ka ba isma'il ibn abi khalid labari sai malam ibn qayyim al-jawziyya sai ya ce rawahu an isma'il ibn abi khalid waɗanda sun karwaito hadisin daga Ismail ibn Abi Khalid din nan wanda ka faɗi mai dabaka ta uku ko manzo Allah ba safan manzo ya ba safan sa labari a cikin sahabbai akwai jariru layi ne na mun ka dauko jariru yabba dalibinsa qais ibn abi hazim labari qais ibn abi hazim yabba isma'il ibn abi khalid labari isma'il ibn abi khalid ya ba wajen hadisin ga ya faɗi guda ɗaya bayan ɗaya ya faɗa min mutum ɗari shi duk ga waɗanda gwarajin malama hadisi na a gurguje ba sai muna iya cewa na ɗaya daga cikinsu akwai abdullahi bin idris al-azdi akwai yahya ibn sa'id al-qattan ayana ana jin su da yawa sannan akwai abdurrahman bin muhammad al-muharibi akwai jarir abdullahi eh, jarir ibn abdul akwai ubayd hamid hamidin akwai hushaimu takwara imam malik na hushaimu ibn bashir akwai ali ibn abi asim akwai sufyan bin uyaina ana son an san wasu akwai marwan bin muawiya akwai abu usama abdullahi bin numairi muhammad bin ubaidin ya'la bin ubaidin waki'u bin al-jarrah an san waki'u muhammad bin al-fudaili yazidu ibn haruna isma'ilu ibn abi khalid an basa ibn sa'id al-hasan ibn salih ibn huyayyin ko hayyin akwai warqa ibn amr akwai ammar ibn ruzaiq ko zuraiq akwai abu al sa'id ibn abdullah akwai nasr ibn tarayf duk ga sunan imara ibn muhammad akwai hasan ibn ayyashi dan uwan abubakar ibn ayyashin nan akwai yazid ibn afa akwai shu'ba ibn al-hajjaj shu'ba ga sunan akwai abdullah ibn mubarak akwai abu hamza akwai su ma'amar akwai su ja'far akwai abdul ghaffar ibn sallab malam sai da ya zo muna ya jero muna dai dai dai dai har na karshe na gom na dari yace akwai zufar ibn hudayl duk waɗannan sun karɓo wannan hadisi ga isma'il ibn abi khalid kaga batun boye boye ta tashi kuma duk waɗannan malama hadisi na marubuta nan yace sannan shi asma isma'il ibn abi khalid din ba shi da wato hadisin ga qasim ibn abi hazim ba akwai mutane da yawa kasimu ibnu ma'anin shi ma kabo hadisin ga ga kaisu shi ko kaisu ibnu abi hazimin ba garai shi ma akwai mutane da yawa suna karbo gare ba isma'ilu ba akwai wa akwai bayanu ibn bishirin akwai mujalid ibn qaisin ibn abi hazim mujalid ibn sa'id akwai tariq ibn abdurrahman akwai jarir ibn yazidi ibn jarir al-bajali jikan jikan mai jikan sahabin wanda ya rawaito hadisin sannan akwai wa akwai Isa ibn Musayyib yace dukan su ruwaito ga Qais ibn Abi Hazim ala kulli halin ce to duk waɗannan wanda mun ka ambata shahidu ala Isma'il ibn Khalid sun tabbata Isma'il ibn Khalid ya ruwaito shi ga malaminsa. sannan duk takwarorin Isma'il ibn Khalid su ma shahida Isma'il ibn Khalid ala Qais ibn Abi Hazim shi ku ya tabbatar da malaminsa ya ruwaito shi haka nan shi ku Qais ibn Khalid shahida ala jarir ibn abdullah shi kuwa jariru shahida ala rasulillahi sallallahu alaihi duk ga su tari bayan tari yace yanzu kenan an ka ce a baka hadisin ka annaka tasma'u rasulallahi daidai kake kamar wanda da kunne ne ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum satarawna rabbakum iyanan kama kama tarawna hada kila an fahimta saboda duk da yesu ku diba hoga da malai ya kokari ya kwakwaso to dukkan su hadisul masi wanda ma an ka ce mutawatirina adadi ne bai kai yawan gaba hadisin rajamu adadi ne bai kai wannan mutane ba hadisin lawasi ya tare warisin bai kai haka ba duk gaba daya amma sun rike waɗancan sunnoni abin biya amma sun yi fatali da wannan sai ya ce amma wa shahidatul jahamiyatu jahamiya wal fir'auniya da fir'auniya wal rafida da yan shi'a wal qaramita wal batiniya batiniya ga nan mu mutasawfa sun kashe to batiniya sufanci na ilmul batin da ilmul zahiri ko mm su suna da ilmul batini ku kuna da ilmul zahiri wa furuqu sa'iba da cakwannin sa'iba wal majusu da majusawa duka wal yunanu duka sun ka ittifaqi na cewa bi kufri man i'taqada zalika duk wanda yace ana ganin Allah mai kahiri na abin da ka sun yayi ka iska ka lura da wani mamagun hadisi sun akwaso makansu wanga dukkan kafa kulan waɗannan mutane malaman hadisi da kafa kulan waɗancan sahabbai wajen 27 da an kawato dukkan sun tabbatar da annabi ya ce ana ganin Allah to za haɗari abu za tashin hankali mutum ya hurta cewa kwacce ana ganin Allah kahiri na magana ba ta nauyi ba magana in ka faɗe ta ba ta ɓace ba ya ce duk jihamiya da rafi da haka sun kace sun kafarta sahabbai da shugaban sahabbai wanda ya faɗi maganar dada bale bakalin malaman hadisai su abu hurairah su abu su su bukari eh, su bukhari su muslim su tirmidhi kaga hadarin wannan al'amari kila an fahimta amma duk wanda ya faɗo ga magana duk masu kayar ta waɗanga sahabbai ka masu yi musu awon goro gaba ɗai su ce ko faɗi kaza ka na ko duk ba a mai samu su raddi ba duk ba a ce su waɗancan rafida da waɗancan karamida da waɗancan fir'auniya da waɗancan jahamiya da mu'tazila duk sufi duk sufi bai ga hinsu ba kai da kace kana da hadisin Allah na sama shi ka kahiri ko ba haka ba kai da kace kana da hadisin Allah na da hannu kai kahiri kai da hadisan Allah na da kafa kai kahiri kai da kai da hadisin Allah yanzilu ila sama'i dunya kai kahiri kai da kace akwai hadisin ganin Allah kai kahiri amma duk sufi bai kahirta waɗancan ba cewa daidai suke sun yi tawili Allah ya sa aljanna kila an fahimci wannan ko saboda haka in dai har in dai har ce ma waɗanga kahirai ko ba haka ba su waɗanga waɗanga sahabbai da mun ka ambata da waɗannan tabi'ina tare da shugabansu in dai har ce musu kahirai bai san kahirci ba to babu kahirci ga duniya kila fahimta babu kahirci ga duniya to malam haka ya ci gaba da bada ko wani hadisi mun takaita ga hadisin jariru saboda shi malam ibnu ibnu abul hasan al-ash'ari ya kawo a cikin ibana to bari mu dawo ga shifa da suka faɗi suka ce a kuna ce ana ganin Allah ai shi wannan da ya ce muku ana ganin Allah shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko shi karan kai ne ya kasa ganin Allah ba ne ce wani ku ga Allah ina jami'an hadisi wa hadithu anna ra la hujjata fi لأنه عندما سأل سأل سأل سائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا وقال له هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على على حقائقها لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بأن بأن لا بألا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس فأحرى ألا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقويها الله إلا أن يقويها الله عز وجل فرؤية الله عز وجل فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد اختلف فيها وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل تراه العيون في الآخرة وما روي عن أحد منهم أن الله عز وجل لا تراه العيون في الآخرة فلما كانوا على هذا مجتمعين فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين وإن كانوا في رؤيته في الدنيا مختلفين ثبتت الرؤية في الآخرة إجماعا وإن كانت في الدنيا مختلفا فيها ونحن إنما قصدنا إلى إثبات رؤية الله في الآخرة على أن هذه الرواية على المعتزلة لا لهم لأنهم ينكرون أن الله نور في الحقيقة فإذا احتجوا بخبر بخبر هم له تاركون وعنه منحرفون كانوا محجوجين جزاه الله خيرا وحديث حديث أن أراه نور anna arahu ko ra'aitu nuran hadisi na ingantacce a imam muslim ya fitar da hadisin a cikin kitabul imani daga abu zarri lil ghifari aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam yana ba labarin hadisin isra wal mi'raj na cewa ya zo sama sama ta ɗaya sama ta biyu sama kaza sama kaza sai nan mai tambaya tambaya shin hal ra'aita rabbaka qala nurun anna arahu wa fi ra'aitu nura yace nurun haske anna arahu ina ni ina gani ne nurun anna urahu anna anna yan kasata a lugar larabci tana nuna abinda an nesa wanda yake ba'idul imkani a lokacin da duk mai magana ya ce anna abin nan bai taba zatin ya samu anna ya kuna lahu waladun wa lam takul lahu sahiba yaya abin zai zama ko ba haka ba mhm. annabi eh, maryam alaihi salam ya kissa haihuwa annabi isa mitacce ce an li ya kuna li waladun ko walam yamsasni basharun walam aku bagiya tana mamaki bai taba yiwa matar da ba karo ba ta yi aure ba haka dai ciki ya samu gare ta a lokacin da duk an kasa anna ana tsananin kore abuna annabi ya ce anna arahu ta yaya zan gan shi ta yaya zan ga Allah ehe sai sun kace to gashi gashi ba a gani Allah kun ji da kunku annabi ya ce ta yaya za a gani Allah sai ce to wannan hadisi la hujjata fihi babu hujja a ciki abinda yasa li'annahu saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko li'annahu yadda al'amari yake alha'u damiru sha'ani yadda sha'ani yake inda ma sa'ala sa'ilun sa'ilun nabiyya a yayin da wani mutum mai tambaya tambayi annabi ne sallallahu alaihi wasallam an ru'e Allah azza wa jal fi dunya na cewa ya ga Allah anan duniya ka tambaya ta yadda da Isra'il mun ce ka ga Allah ai na ka tambaya lahira ko nan duniya ba cewa zai yi ba cewa yayi ba ka ga Allah a ina ba su labarin zuwan da ya dawo har ya zo inda sisul muntaha har yayi kaza har an ka aza mai salloli 50 har ya dawo Musa ya mai da shi ya dawo Musa ya mai da shi ya dawo har ya ce kai na daje kunya bare wuce haka nan dai za mu iya suka ce mai hal ra'aita rabbaka da Allah a yanzu kuma baka larabci ina suka tambaye lahira ko ku wanga abin da ya faru ehin yayin da mai tambaya ne ya tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ubangijinka aru yace Allah azza wa jalla fi dunya wa qala yace hal ra'aita rabbaka kaga ubangijin naka fa qala manzo Allah yace nurun anna arahu haba haske ya zanga haske eh yace li anna al saboda ido wannan ido namu la tudriku fi dunya al-anwar al-makhluqata bar mu hada ma anan dai duniya ba ta iya ido ba iya ganin haskai kai wayanda halitta su an kai hasken rana makhlukun na ko hasken ah, gwalagwalai ko ko hasken fitila hasken lantarki ai makhluku ko to a nan rayuwar duniya a nan ba ka rana lokacin da take tsakiyar rana lokacin sha biyu kuma a tsakiyar bazara ai baka iya buɗe kurukuru idanunka ka dibi rana ko to in ya zamo لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائق يا سكي saboda mi li annal insana bari baka misali saboda mutum law hadaka hadaka babu shadda law hadaka bi nazari da yayi kurukuru hadaka kenan yayi zugun da ido nai bi nazari ila ayni shams yaddi bi ainihin gundarin ita rana ayn ita rana zindir din ta yaddi beta fa adama nazara yaddo mata dibi ila ainiha zuwa ga ita kololon shi ranar la zahaba akasaru nuri basarihi hada mafiyan ido ne ya tafi ko haske ne zai tafi zai ga dulun da ya tsura ma rana ido minti daya kuma ka gwada ka gani ai da ya dubi ya juya zai ga dulun ko ba haka ba alama ce na mi na ido wannan ido a irin karhin gani ne akwai wasu haske akwai wani karfin hasken da bai kallo ko hasken ma na makaluki irin rana ko ba haka ba irin wata wuta ta lantarki to in ma haka ne to fa idza kana azza wa jalla hakama fi duniya idan har Allah madaukakin sarki yayi hukunci a nan duniya bi Allah ta kumal aynu bin nazar ila aini shamsi na cewa ido wannan ordinary ido bai iya ganin karhin rana in haka yake to fa ahara aya hida cewa Allah ya futa albasaru lin nazar ila ila Allah azza wa jalla fi duniya aya tabbaci cewa to Allah da yake hasken Allah ya haska makhluki ko to shi ya karan tabbaci Allah ba a ganin nan duniya duniya aka magana misalin mun ka buga ma da rana in dai har rana a ordinary na idanu bai iya ganin rana a irin zaman rana makaluka bai iya ganin wasu haske masu ƙarfi a irin zaman take su halittattu na ba su ubangijin ba to ina bakalin haskin Allah madaukakin sarki wanda huwa al-khaliq wa laysa makhluqan kila fahimta sai ka ce hukunci shi da annabi ya ce nurun anna urahu misali na buga musu ku diba rana a lokacin azhar gaba zara ku gani za ku ganin ta ba za mu iya ganin ta ba to ina ni tunda na kasa ganin rana wahiya makhluqatun halitta ta an kai to ina ni ina ganin hasken Allah ina ni ina ganin hasken Allah mutuna da hadisin kitabut tauhidi law kushifat anna la aharakat nuruhu ko subhatu wajhihi ko ba haka ba duk abin da tagare an kace da an kauce inji hadisin da an jaye mana wannan shamaki da an kuranye mana hasken Allah da inda duk hal hasken Allah ya kyalla duk ya zai to ina kai ina ganin hasken Allah kila an fahimta to a yayin da ganin hasken makaluki bai yi wa a nan duniya to sai ya zan kai tsaye ba sai an faɗa ma ba in dai har makaluki mai haske ba a ganin haske ne rana nan duniya kamar irin rana to ya cinta a ce shi ma Allah ba a gani a duniya to tambayar da an kama zon sallah sallah har ya furta haka yana magana kan duniya kila an fahimta illa an ya kauye Allah azza wa jalla sai Allah ya ba ido karhi na cewa za ta ga wannan abin ko ba haka ba to faru yatul lahi subhanahu fi dunya ganin Allah a nan duniya kad ikhtalafa alaiha fiha an yi sabani a cikin ma cewa annabi ya ga Allah an yi sabani ko ba haka ba batun da cewa nurun anna arahu tabbatacce na hadisi ingantacce kuma batun cewa ra'aitu nurun hadisi na tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba Aisha ta ce ko faɗawa abubuwa uku hakika ya kire ya yi kire ya zama annabi kwace ma annabi ya ɓoye wani abu da Allah ya aiko shi da shi to yawa annabi karya ta ce kwace ma annabi ya ga Allah yawa annabi karya saboda ka hadisai ingantattu sun tabbata na cewa mi na cewa ba ga Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma karanka ne bai ga Allah ba ko amma an samu dan kauli guda na abdullahi ibn abbas yace annabi ya ga Allah a fahimci wannan ko to in har ya zan duk da kauli mashahuri kauli radi kauli al-asah ko huwa sahihu na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ko a nan duniya bai ga Allah a nan duniya ba ko ba haka ba to duk da cewa mun san akwai wani kaulin da yace annabi ya ga Allah to mi za mu dauka mu dauki cewa ganin Allah a duniya an yi sabani tsakanin wani sun ce an gani da wanda bace ba a gani ba a duniya fa amma mi amma wa qad waya an ruwaito an ashabi rasulillahi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla cewa Allah mabuwayi madaukaki tarahul uyunu fil akhirah shikin babu sabani an ruwaito cewa Allah madaukakin sarki idanun nukka duk za su ga Allah an fahimci wannan wani fikihu na haka sun yi fitar ko wani fasara ta haka sun yi fitar to dauki magana ana ganin Allah duniya da lahira sai mu ce cewa ana ganin Allah duniya babu wanda ya ce ya ga Allah annabi Muhammad shi aka sabani kai ne ko shi ma kauli rajihi mashhuri annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba ko amma mu ɗauki cewa a duniya an yi sabani game da ganin Allah ko rashin ganne ga manzon sallallahu alaihi wasallam ko a duniya amma a lahira gaba dai sun yi ittifaki na cewa me na cewa ana ganin Allah ranar alkiyama a rike wani abin da zai hito baya ittifaki lahira ana ganin Allah ko amma duniya ana sabani ko to sai mu ji sai yace wa maruwi an ahadin amma ba a ruwaito ga wani daya ba minhum daga cikin sahabbai annallaha azza wa jalla wanda yace an Allah mabuwayi madaukaki yace la tarahu al'ur fil akhirah lahira ba gani Allah a lahira ko guda tilo ko kure ko kurin sahabi ya kure dai yace lahira ba gani Allah ba samu ba kina kun fahimta ashe akwai ittifakin ganin Allah lahira ga mummine ko amma a duniya an samu sabani duk da cewa ba a ga Allah ba ya hirin jayi amma an samu sabani akwai waɗannan sun ce an an ga manzo Allah ya ga Allah kila ka fahimta to in ka gane haka nan to falan ma kanu a yayin da su sahabbai sun ka kasance ala hara akan wannan menene na ana ganin Allah ranar kiyama da sun ka kasance mujma'ina sun yi ijma'i kan haka nan wa bihi qa'ilina kuma dukkan sun hada ana ganin Allah ranar alkiyama wa in kanu fi ru'yatihi fi dunya ko da yake a ganin Allah anan duniya mukhtalifin sun yi sabani to sabatatin ru'yatu ashe sai mu ce hujja ta haito ganin Allah ya tabbata fil akhirah a lahira ijma'an ijma'i na shi kun gane eh, karatun ashe ganin Allah ijma'i na na kaffa kulan sahabbai hada da shugaban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ko wani mishi mishi cewa ranar alkiyama ba ganin Allah amma a duniya aka sabanin annabi ya ga Allah ko bai gani ba kila an fahimta wa in kanat fi duniya ko da yake a duniya mukhtalafa fi an yi sabani ko to a kaga ko da duniya mun ka komo mun ka ce kai mun ce ana ganin Allah nan duniya misali kaddara ko ba haka ba muna da kaulin da yace ana ganin Allah ran an ga Allah annabi ya ga Allah kila fahimta mu muna muna isbatin cewa ana ganin Allah ko ko kuna isbatin cewa ba a ganin Allah duniya da lahira to ko da yake mu a lahira muka isbati to a lahira ijma'i na mu muna da kai ma ko a duniyar to za mu ce mu ma a duniyar muna da dan dan haujin da yace ko bai da ƙarfi ana ganin Allah ko nan duniyar kila an fahimta ganin da muka ce ana ganin Allah ko da kai da laki ne duna da lahira mu muna da marika a yayin da ku da kuka kore ganin Allah duniya da lahira a lahira ba ku da marika don ijma'i na ganin Allah ba ku da ko kore cikin wanda ce ba ganin Allah a duniya akwai kaunar Abdullahi bin Abbas da ya saba muku an fahimci wannan ko sai ya ce mi sai ya ce wani hannu duk da dai mu inna ma qasadna mu muna nuhin ila isbati ru'yati llahi fil akhirah muna so mu tabbatar da ana ganin Allah a ranar lahira na ba duniya muka magana ba ala anna hadhihi ru'ya an fahimci wannan ala anna hadhihi ruwaya sai mu koma wace ruwaya sun ka kawo riwayar da manzo sallallahu alaihi ce nurun anna arahu ko to sai ce ala anna hadhihi ruwaya kuma ita ma wannan ruwaya wani hanzari ba gudu ba aka ce an tono galma ko allura ta tono galma yanzu ana kokarin suna kokarin su ce ba a ganin Allah ko sai sun ka kawo hadisin nurun anna arahu ko to sai an ka ce ayatu ta faru ta kare dummi wannan ruwaya da sun ka kawo alal mu'tazila la lahu hujja akan mu'tazila take ba hujja ta su bamu ba mu za mu yi kokarin mu sharhu hadisin mu kawo musu hujja akai ne bai kamata su suna da hankali su ma ambata hadisin ba abin da yasa annahum yunkiruna anna Allah nurun saboda su sun yi musu Allah haske na kan hakika sun ce Allah bai da haske ni yake to cikin hadisi mi annabi yace nurun anna arahu to suna sun su ce ba a ganin Allah sai sun ka kawo ma hadisin annabi ya ce Allah haske na kila fahimta su da can lokacin da ana jayayya na cewa Allah haske na sun ka ce Allah duhu na da an kawo musu nurun an na'ara sun ce hadisin karyana. na hadisin ƙarya tun da sai ba su a ce Allah nurun ko sun ka ce hadisin karyana na ba su yadda da shi ko to yau gashi da suna lalaben kwalki da suka buga mu ahlus sunna sai sun ka jawo nurun anna arawu shi hadisin ga sun ka ce karyana kuma suna son su hujja da shi cewa ba a ganin Allah kina kun fahimta a shi kenan sai sun tuna muna dalilai guda biyu a lokaci guda sun tuna muna dalilin hujjar cewa Allahu nurun ko nurus samawati wal ardi masal nurihi kamishkatin har zuwa karshen aya sun tuna muna cewa Allah nurun na a hadisin tare da cewa kuma sun ƙara ba mu hujjar Allah ana gani ne kila fahimta saboda aka fa'i za ta jube khabarin in sun ka kawo muna hujja da hadisin da hum lahu na su sun ba hadisin wa anhum munharifuna sun karkace ma hadisin kanu mahajujina ai musu fata fata ke ko ai musu kayan da ba su tashi eh mahajujuna wanda an ka hujjace dalilun akhar دليل آخر ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن عن نعم. أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل وإنما لا يجوز أن يرى المعدوم فلما كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل وإنما أراد من نفى رؤية الله عز وجل بالأبصار التعطيل فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بهم إلى التعطيل والجحود تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا علوا كبيرا دليل ترى كسند أبو الحسن العشر ابن خزيمة نسك هرجة بدا dalili ba guda ba in ka soki wancan ga wani in ka gama ga wani sai ka gaji ka bari dalilun akhar yace wa mimma yadullu ala ru'yati Allah azza wa jalla bil absar duk da wannan dalili na hankali na ba dalili irin dalilan da ahlus sunna wal jama'a ba suka son ana shiga ciki ba ana ba da dalilai na hankali wajen isbatullah ta'ala don hankali mahaluki na yayi kusuri bai ya gano Allah waye hankali nan hankalin tuwo hankalin dan adam wanda da zaran ka ji wa ta 24 hours sai ka rikice sai ya bace in ka yi musu i 24 hours baka ci komai ba hankalin ka zai bace to in ko hankalin da irin haka in ko irin wanga da haka ina shi ina siffanta Allah khaliki to shi sa ahlus sunna ba su sun ana sa wai hankali kawai inji imamu ahmad jawo hadisai jawo ayoyi ba da hujja duk tarnakin da an ka ciki a ciki na dan bid'a da zai kawo ma aya da hadisi sun isan ma su za su kasan ma shi liga liga kila fahimta amma ka ce ka sa hankali shi ma ya sa hankali ku tahi ku tahi ku tahi ku tahi sai ku yi nisa da hadisai da ayoyi sai ku bace ko ba haka ba a lokacin da duk hankali ya tabbatar da abu hankali na ya ture shi inda hankali ya kawo shi a fahimci wannan to amma zai yawa kana ɗaukan wani makami ko ba haka ba kai unhwani da shi saboda mi saboda shi sun ka to tare ka da shi ko ba haka ba kana yakan mutane daidai da irin samfarin makamin su kila fahimta wannan me ka nuna ma yana ƙara nuna ma cewa abinda kuka yi ma mu ma muna iya shi ko ba haka ba ai shi iskancin ba wai iya shi abba ba tsoron Allah na ko ba haka ba sanin ya kamata na da zagi-zagin da ɓace bacin da hankali da kwatanci ai kowa na iya shi ko ba haka ba ta malam jafar na da yace shi zama dan iska zama iska shi bai da wuya zama na kirki har da wuya yace da ka doki katon madibi ka samu ido kaddi bi gabas ka tarda kuwa kaddi bi amma ka kire ta arwanka shikenan ka zan iska ka yi jista ko ka yi jista shikenan da ka tarda kuwa ka kire ka yi jista ka shiga din layin iska amma ni zama na kirki shi har da wuya to haka take amma ahlus sunna da yawa za ku gani irin da tafan zamusa musa insha Allah suna kyamata kokarin tabbatar da siffa ga Allah ko kokarin wata tabbatar da wani alamu na aqida suna kyama a kawo hankali duk da dai wasu malamai da yawa sun umfani haka nan saboda samun yanayin da sun ka samu na yan bid'a dan bid'an jahili na bai iya jawo aya ba bai san hadisi ba to za ka yi mai sai kwatanci kwatanci ko ba sai abi kwatanci kwatanci ai ta yi ba ai shi na sai ai ta kwatanci kwatanci to haka yake to yanzu nan kwatanci na zai ma misali na na hankalin tuwo kai ma kana dan buga misali da shi ka gani yace wa mimma yadullu ala ru'yati Allah azza wa jalla bil absar daga cikin abin da ka nuni akan ana ganin Allah da idanu annahu laysa mawjudun cewa dalili shine babu wani samamin babu wani abu wanda akwai shi mawjudun abin da akwai babu wani akwai illa wa jaizun an yuriya na an yuriya an yuriya na hullahu an yuriya na hullahu azza wa jalla fati yana a hankali ya zan jaiz ya tabbatu a hankali Allah na ya gwada mana shi faɗa min wani abu da akwai shi kace Allah bai da ƙarfin abu ya gwadai akwai duk abin da in dai ma in dai mawjudun na akwai shi sama ƙasa mala'iku aljannu da duk abin da ka sani in dai akwai shi Allah bai nuna mana shi taw to wa inna ma la yuzu an yura al ma'du abinda bai yiwa abinda babu a gwada ma babu hankali ko eh hankali abin da ya yarda da shi ita babu ba a ganin ta ko ba haka ba amma hankali ya yarda duk abin da akwai ta akwai shi ana gani ne ko yan philosophers haka suka kokari su tabbatar da su ce babu Allah ko ba haka ba su ce duk abin da lalle akwai shi sai an gwada musu shi to sai mu ce bari mu mu yi aron wannan ko ba haka ba tunda dai tunda dai bai bai bai bai karbuwa ko ina in mun ka buga misalin a wani wuri bai karbo amma mu yadda da cewa duk abin da akwai akwai shi din ana ya gani ne ko abin da babu shi ba a gani ko mu dauki haka nan to ma kana Allahu azza wa jalla mawjudan musbatan to da yake Allah akwai shi tabbatacce na da akwai Allah ko tabbatacce na ko to kana gaira mustahilin an yuriya na nafsahu azza wa jalla Babu ne mustahili Allah ya kasa gwada mana kai tunda akwai shi ko tun da akwai shi to ko dun daidai mu yadda ko dun dai hankalin mu ya kwanta mu masu bota mu Allah da gaskiya na cewa ni li ya dama inna na, ko ba haka ba in ta annabi ibrahim da ce rabbi ni arini kaifa tusil mauta qala lam tu'min qala balakin walakin bala walakin li ya dama inna qalbi duk da dai dun dai ne dama inna qalbana tun da dai akwai Allah to ja'izi izina Allah gwada mu da kai tun da ma'ajum an fahimta to ku sarara wani shagube zai yi yace wa inna ma arada man na faru ya tallahi azza wa jalla bil afsari wanda ya kore ganin Allah da idanu yace ba a ganin Allah da idanu man hwate ku saurara man hwate man hwate at-ta'ti kore Allah ta'tili a manhu Allah kusan ta'tili ko kore Allah sai ya kai ce babu Allah falamma lam yumkinuhum lokacin da bai yiwa gare su an yuzhiru ta'dila su bayyano kirkin ce babu Allah nan sarahan karara sun ka ce ba su iyawa zahabu sai sun ka bayyana ma ƙulu bihim abinda zai jan su ila ta'til wal juhudi ya kai zuwa kore Allah da musun Allah sai sun ka ce mani sai suka ce ba a ganin Allah sannan kuma duka ka'idance duk abinda akwai shi ana gani ne abinda ɗaya babu shi ya ba a gani sai sun ka ce ba a ganin Allah it means kenan ba babu Allah ba sai ko kun gane dama yan kwalankwaso shi yasa kalima ɗan kaɗan sai ta kada ka sai ta sai ta kai da aqida kamar yan shi anar sun ka zagi sun ka ce ba su bacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallako ka ba tuwa gare su suna ce ma annabi maznaci ina ba su yi wa suna ce ma annabi ayi lidda suna ce ma annabi kaza ko ba haka ba sai sun ka ce mata ne mazanata ko ba haka ba sahabbai ne makaryata ka here yan ridda kakka rage kakka kara annabin suka nuhi to da yake bayyawa su faɗi annabi karara karara ko ba haka ba sai sun kalabi alabe ga sabara a hawali barewa shi na kawai su kawo manzo sallallahu kira kun gabanta to lokacin da waɗanda suna son su kore Allah sai sun ga babu wata hanya ta kore Allah sarahatan sai suka ce to ba a gani ne to kuma ka'ida duk abin da babu ba a gani ne abin da akwai sai an ganai ko ba haka ba inna in can sai sun ka ce ba a gani nan da can to babu shi ke ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira to kun ga misali na hankali ko ba haka ba mhm Allah samu gani ina jin da yake lokaci yayi da mun sa bakwai da rabi akwai tambayi malam babu tambaya to mu ida lokacin mu dama masallacin bakwai da arba'in suka ce suka tada isha'i to mu ida lokacin mu akhar ومما يدل على رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء وإذا كان للأشياء رأيا فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه وإذا كان لنفسه رأيا فجائز أن يرينا نفسه وذلك أن من لا يعلم نفسه لا يعلم شيئا فلما كان الله عز وجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسه فذلك من لا يرى نفسه لا يرى الأشياء فلما كان الله عز وجل لا رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه وإذا كان رائيا لها فجائز أن يرينا نفسه كما أنه لما كان عالما بنفسه جائز لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها وقد قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى فأخبر أنه سمع كلام سمع كلامهما ورآهما ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يري أن يرى بالأبصار يلزمه ألا يجوز أن يكون الله عز وجل رائيا ولا عالما ولا قادرا لأن العالم القادر الرائي جائز أن يرى هيا زديه حجة تهنكلي كما هكذا Mhm. ta hankali wadda lalle din kana yi amfani da ita a matsayin da yan ka yawaita mutane hujja yanzu karatun gada ne kai misali a ce ban iya shi ba ina iya yi ne abinda ka sun yi da hankali duk abinda bahaushe na cewa in mutum ya ce zai baka kyautar riga dibe ta waya ne ko ba haka ba kai ka san in ka gane ah, bai da ma rigar ko da ke tattar riga ko to kawai ka dangana ba ka samu ko to ba wani abu na ba son su kai su kore ma Allah sifofi su sa ma Allah ajazu kasawa wa waka sa ka ga Allah Allah ko ba haka ba to bai iyawa kadiru aka sa kore ma Allah bai iya nuna ma kai ne kakkumanta mu'tazila da jahamiya suna da aqida Allah bai da iko qadir suna da Allah alimun bai Allah bai da bai da bai da ilimi suna da wannan aqida ko shi yasa Abul Hasan al-Ashari shi ma wanga littahi lokacin da yabba mu'tazila ya kwada cikin dajin dajin ash'ariya kamun ya ida ganewa to can ya sun abinda suka musu Allah ba bai da ilimi bai da iko bai da irada bai da kaza ko to da yanzu shari'a suna sai ƙarya tabbatas ko ba haka ba waɗannan sifofin Allah nan guda 20 ko salbiya nafsiya ma'ani ma'anawiya ko saboda a can sadda yana mu'tazili suna suna cikin wani suna korewa to yanzu waɗanda ya komo ashari sai ji hankali ya tabbatar da su sai tabbatar da su sauran sai ji hankali bai ambata su to amma akwai nususu kuma bai san su ba sai kyale su to amma lokacin da ya tahe daga kuma ash'ariyanci ya koma ahlus sunna to yanzu kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah za ta yi aiki don aikin la ilaha illallah duk abinda Allah ce kai ka mika waya muhammadur rasulullah duk abinda Allah manzo Allah ce ka mika waya yo babu wai wayo da dibara da bisallai da ni da ni ko ba haka ba sai tabbatar da duk abin da Qur'ani da sun ka tabbatar ya kore duk abin da Qur'ani da sun ka kore ko abin da ka so in to a lokacin da mu'tazila suna kokarin su kore ma Allah wasu sifofi sun kaga ba sun kore sun kore sun kore sun ki koruwa to bari a mai sheka mutaddi alhali kana riga ka ta musulmi in baka yadda in mun ka ce Allah bai da kudura baka yadda in baka yadda in mun ka ce Allah bai da ilmi baka yadda in baka yadda an ka ce Allah bai da irada baka yadda to rubu ambata ma wasu abubuwa da Allah ce zai yi ko annabi ya ce Allah zai mu ce ma bai iyawa in ko bai iyawa ai an samu ajazu batun kudura ta kure in yace an ka kama wani sifa da kan Allah bai yi abu ba saboda ni saboda ko da a hama an gama to ai ka kore ma Allah ilmu a lokacin an samu jahali ko to bari mu kore su ta kyakyace to shi na yayin nan abinda ka su ya nuna muna suna sun su gajiyar da Allah wa bima yadullu ala ru'yati Allah subhanahu bil absar daga cikin abinda ka tabbatar da cewa ana ganin Allah da idanu anna Allah azza wajal Allah mabuwayi dokaka wani ya ce ba fasara azza wa jalla ko azza magwayi jalla madaukaki ko eh yara al-ashiya shina ganin abubuwa Allah madaukakin sarki yan wa mimma yadullu ala ru'yati Allah subhanahu bil absari daga cikin abin da ka nuna ana ganin Allah An Allah azza wa jalla yara al shi Allah da kai ne yana ganin abubuwa ko Allah yana ganin abubuwa wai wannan ita a hujja na cewa shi ma Allah ana gani bar ku jiya kuma daidai na malam hankali na in wanda shi kuma daidai na yake to wai za kana lil ashiya'i ra'iyan idan shi Allah ya kasance yana ganin abubuwa to fala yaral ashiya'a man la yara nafsahu to wanda bai ganin ka ne bai yiwa ga abubuwa yanzu misali a ce ban ganin ka yanzu taron ga a ce ban gani ban gani su kuto in ko hayar zan ban ya gani waɗanga taro to ban ganin kaina makawa nike ko ba haka ba irin waɗanga kurukuru mutane irin kurukuru idanu irin kowa da kowa kwalan kwalan a ce ban gani to ban ganin kaina to ko tunda an ka ce Allah yana ganin abubuwa to yana ganin kai ne kenan ko yana ganin kai ne an yi da haka to wa iza kana nafsihi ra'iyan idan yana ganin kai ne to ashe akwai shi ko to fa ja'izun an yuriya nafsuhu to ashe yana yiwa ya gwada mana kai ne to mi zai yi wanda yana ganin kai ne shi Allah amma bai gwada bai gwada mana kai ne ha to yanzu a ce ka ce littafin ganci wallahi na san shi ka san shi na san shi to karanta samushin shi wallahi bai yawa na san shi hmm duk abinda ka ce ka sani kana iya karantar da shi in ko ka ce ba ka iya karantar ba ka san shi ba to in ko mun yadda da Allah yana ganin abubuwa to yana ganin kai ne in mun yadda da Allah yana ganin kai ne to yana inda mana kai ne kina fahimta dun saboda dun ganin kai ne da yi ma'ana kenan akwai shi to in ku akwai shi ka'idar can da duk abin da akwai ana gani ne to an kace a ah, yi duk abin da akwai ana gani ne banda Allah to dan mi shi Allah bai gwada mana kai ne ajazu ya kasa kenan sai in ya kasa kila fahimci wannan tawilun ba'idun ko ba haka ba har yanzu kila ibn abul hasan ashari da kun san ya shawo ya shawo tawili sai yana mutazili ko ba haka ba shi yasa har yanzu yana amfani da weapon din a matsayin bugu ga yan bid'a ko ba haka ba eh wadalika dalili kuwa anna man la ya'lam nafsahu duk wanda bai san kai ne ba la alama shi bai san wani abu ba ko ba haka ba wanda bai san kai ne a yanzu baka baka tunanin a kat kat yadda bai kace wani ba ga cewa la ban gane ka ba ba gane ba ne kaza kaza cewa la ina na gane ka yau shekara ta 20 ban gani ko ba haka ba ba sai kyale shi ba bai ganye ci to ko kai ne cikin shekara 20 bai ga kai ne bai ganin ka yawa wa falan ma kana Allah azza wa jalla da Allah madaukin sarki ya kasance aliman bil ashiya ya san abubuwa to kana alim bi nafsi kenan ya san kai ne ko to fa za ka don haka man la yara nafsahu duk wanda bai ganin kai ne la yara ashiya bai ganin wasu abubuwa ko to in kace Allah bai ganin kai ne to ka ko kace Allah bai ganin abubuwa to basiru ka kore ma Allah basiru ba ba haka ba in ka yadda Allah na ganin abubuwa to ka yadda Allah na ganin kai in ka yadda Allah na ganin kai ne to fa iza ya hinan ma kana Allah azza wa jalla ra'iyan bil ashiyai to da yake Allah yana ganin abubuwa to kana ra'iyan li nafsi yana ganin kai ne kenan ko to wa iza kana ra'iyan laha in ko yana ganin kai ne to fa za'izun an yana nafsahu to yayi ina yuwa ya guda mu da kai ne an gane hankalin kama annahu kama hukuncin guda yake kama yadda Allah lamma kana aliman bi nafsihi lokacin da Allah ya san kai ne jaizan kaga jaza ya halatta an yu'allimana ha ko ya sanar da mu ita kan nashi ita kai ne nafsu wa qala Allah ta'ala inda Allah muka baka tabbacin cin Allah yana gani kuma yana ji Allah shi yace innani ma'akuma asma'u wa yaka ce ma annabi Musa da Harun innani hakikani kuma tare da ku ina nan tare da ku asma'u wa ina ji ina gani to tunda Allah yana ji yana gani kenan hadda kai ne yana ganin kai ne aha fa akhbara sai Allah madaukakin sarki ya labarta muna annahu sami'a kalamahuma yana jin maganganun su su Musa da Harun wa ra'ahuma yana ganin su wa man za'ama wanda yare cewa anna Allah azza wa jalla Allah mabuwayi madaukaki la yajuzu an yura bil absari bai yiwa a ganshi da nu. to yalzamuhu tilas ya lizintai tilas ya yadda Allah ya juza an ya kuna Allah azza wa jalla ra'iyar tilas ya yadda cewa bai yiwa Allah ya gani Allah bai gani tilas ya yadda haka nan wala aliman tilas ya yadda Allah bai san komai ba wala qadiran tilas ya yadda Allah bai da iko da ta yadda duk wanda ya ce Allah bai nuna muna kai ne to dole yadda Allah bai gani Allah bai san komi ba Allah bai da iko dan mi li al alima ar arra'i jaizun an yura duk wanda an mai ilimi mai iko mai gani kenan akwai shi ko to lalle ana gani ne to in ka ce ba a ganin Allah ka ce Allah babu ilimi garai bai da iko shi ma bai gani shi yasa bai ko bai isa ka gani an fahimci wannan ko to alhamdulillah duk da wannan dai na hankali da kwarai amma maliki na ga yan bid'a daga hujja da hankali Allah samu gani ina da nan za mu tsaya da ashe an ce babu tambayi kuma da ma sallamu bakwai da arba'in ne saboda canjin lokaci za mu tsaya insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika